wajala na magana littafin ya tsada kan zanna kaɗan littafin sadaka sadaka wa araba ake wa hoto ko ya yi tsada ne وهذا كو الله أعلم هو السر في استجابة دعوة الثلاثة شيني أسري wajen amsa du'a'i uku. Ana karɓar du'a'i ta wurare guda uku. Du'a'i al-mazalubu wanda aka cuce shi, du'a'insa karɓaɓɓe ne. Wal musafiru da mutumin da yake tafiya. Ai kaga wanda aka cuta ya karyo. abun duniya ya ishe shi mai tafiya a firgice yake ko ce aka ce za ka je makka hankalinka ya yi dubu a tashe yake dan banno yanzu aka ce za ka ce maka shi kenan ce yanzu shi kenan dan banno bari in ganka na ƙarshe ƙarshe ta jirgi je fashe da ku <laughs> sai an ga ka dawo tukuna Eh? eh, ana ta kuka. Ai, ma na sai dai ka ƙi sanarwa. Muddin za ka sanar yanzu kaga kai yadda kake in ka tashi zuwa makan Allah ya kaddara ka biya ka ka ga kowa. Na ka shawarar. Sai ka bari tukuna dama ka shirya mai gadin gidan da mai menene gidan dan abincin su cikin wasa da dariya ka ajiye musu abincin wata guda. menene kaza ga barkonon wata guda ga jajjarar wata guda ba magin wata guda bara ba kyau saboda kanan a yi tattali a yi waye ranar da aka zo mota da za ku tafi sai ka shiga gida ka ce to yanzu ku dinga rufe gida da kyau magariba na yin an dawo daga masallaci kila dai makka nan da ake magana makka nan inda kuka ga shirutu kila ta samu in kuma na dawo kada ja ana ta baza ya taho makka ya taho makka ka ji maki ana sha ƙaryar banza bakka banza ce <laughs> ba daɗi kai kai kuma na umar wani lokaci ko da ke ba mamaki tsoho ne kai in tsoho shi sa kake sa suna da yana suna shi tsohon fasaha tsohon fasaha lokaci bai ci a yanzu yadda ake maganan nan ko makaranta za ka tafi makaranta bai kamata a sani ba wai magana kana ce maganan a sallah magana a sallah dama ce take badawa shi da ce magana da gaske ne tsohuwar magana ce ta ka. to bai ga min ba ba sai dai dawo na gaskiya ne to me yasa ka tafi me yasa ka tafi umra baka faɗi ba Ni dai baka faɗa min ba, kuma aiken ka da zan yi bai ce wance ka zama da haƙuri. Su biyu duka a santa ba da yi da haƙuri. Na je na manta ban sai ba. Hmm? Wane? Na manta. a lokacin nan ban waye ba amma yanzu ni ma san haƙori na dole ma a ce min alaji gashi na yanzu an ja min ba a ce min alaji dan Borno don raini yin gani ma wani lokaci sai algarkawi ina matsa ce malam ce ba wani wani rike malam ɗin ka bana so alhaji duniya duka mai ce min alhaji mutum tsaye ne kuma ya mutu mace ce ta zanne ta ce alhaji amadu ce allah sarki kowa da mai ƙaunar shi a duniya Allah ji Amadu amma yanzu ina to kila an suka ga haƙorin ne murmushi a ga ga ɗaya nan ga ɗaya nan to hasidu ya san na je makka ɗin da ne ko hmm. inda kai saboda matsala ka ga kana kana nan zaune a gindin ƙofa hmm. ka gane ra'ayinka ya yi kuskure ku umaru daga kuskure ne ka je ka irin wannan sanarwa yanzu kuma ma gashi nan kai maka na aiki da shi amma kana neman ka jefa wani je aiki ba zai aiki da shi ba to ballantana a dawo in ka duba a ce yayyanka eh, da kanne da 'ya'ya suna nan yanzu makka kenan yanzu makka kenan sai wannan ya fashe da kuka wannan ya fashe da kuka ko kuma za ka dawo ko ba za ka dawo ba ko jama'a za ka gansu ko kila katalan mun mutu yayyayye wa ya mutu wa ya tashi a biyo han mota ka shiga ciki ana ƙoƙarin da kamar ka kana abin ce to abun nan ba tabbas ba ne ba ana iya fasawa to kaga ko baka faranta wa masu da an ce ya tafi makka bayan kwana uku a zanka ya haka dai abdulsalam ya ce a'a makka na jabu ne amma ka je ka baza mutane za ka je makka banan Allah da zai ka ga wannan ka ga wannan kwatsam sai ga ka gida ka ce wace an ce an samu makka ce to makka ƙarya ce makka banza ce وهذا والله أعلم هو السر في استجابة دعوة الثلاثة وأنا أنا مجانا wajen almazalumu kaga ya karyo wal musafiru a tsoron yake ko yanzu ina na ce za ka je Abuja kai dai ka je Abuja kawai amma ba daɗi kake ji ba wasa'imu likasrati allati fi kalbi, kulli wahidin minhum saboda karyowa da take ah, ah, cikin zuciya kowanne gudansu fa inna gurbatal musafiri tafiyan baƙuncin matafi wa kasarafihi da karyowansa mimma ya ji duha al'abdu fi nafsi wa kadhalika sau fa innahu yukassiru suratan nafsi na karya a ainihin tunzurin rai saura yunƙuri ainihin timanya rai السبعية من ست کی الحيوانية ويذلها والقصد ابن ذاك نفي أن شماعة الخير تندرين الهير والفضل والعطايا إنما يتنزل ينافقون في شمعدان الانكسار وجن كركشين كندر إن كريوه Some other noun. Hmm? Sham'atul jabali khairi ne. Anna sham'atul khairi. Na ko jabali to idan kanta jabalu. Eh, khairi ne. Jabari ne ma. Yawwa to ba jabari bane ba. Ana khairi. Ya khairi za ka sake نقول يقولون رجاك قدكو أن الشمعة الخير والفضل والعطايا إنما يتنزل ينا سوكان في شمع عدان الانكسار انكسار وللعاصي التائب ما يساقو ما يتوبا من ذلك nasibun yana da kaso a wannan don wanda ya tuba kusan kila ya fi wa'annan karewa ballantana da zai samu ibadan nan mai wahala an nadamu ya samu nadama to kaga kusan ya fi su ma ai nasibu wafiru bi yuwaddihu الوجه الخامس وجه da بيان أن الذنب قد يكون أنفع للأبد إذا قترنت به التوبة عند آية آه.